nan da ɗan isa mutane na fuskantar matsaloli na wannan tara mutane da ake yi idan ka taho da kuɗi sai mutane su tare ka da mota su tsaida ka sa'an shi ma wannan kuɗi ba tare da an san ko suwa ne ba kuma da kokiyar ne suke wannan aiki a kwanakin ga an tara mutane kwanakin nan nan da shekaran jiya nan kwana kwana hudu yau an tara mutane wannan tare muke da su muna zaune abokan zaman mu ne abokan mu'amalar sai ne sun do kaya sun zo daga dan isa zuwa nan wurin aka tare sa nan wurin an anshe musu kuɗi kimanin sai fa miliyan goma sha uku sannan kuma daga cikin azumi eh, farkon azumin nan an yi ma yaran alhaji ya kashe wannan abu kemunan muna roƙon hukuma da wannan gwamnati wannan matsaloli muna fatan allah ya sa za su iya magance mana su muna fatan allah ya kawo mana ƙarshen wannan matsaloli. Nan sosai ne ake muku. eh banna ne sosai yanzu tunda yanzu gaba ɗaya cikin barazana ake saboda in ya zama ba wai da daddare ba ko wani lokaci da maleci ne ake wannan aiki saboda kamar nan da dan isa a ce baka da izinin ka ɗauko kuɗi